Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Bilkisu Ahmed ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. A wannan marra da muke ciki ta fasahar zamani da duniya ta zamo a tahin hannun duk wanda ya mallaki waya ko kwamfuta. ga kuma sauƙin sadarwa da samun bayanai cikin sauri. Sai dai a daidai wannan lokaci ne kuma ake fama da labaran ƙarya, ko labaran bogi ko kuma labaran ƙanzon kurege, waɗanda ke taka babban rawa wajen haihuwa da ta'azzara hitintunu da rigingimu tsakanin jama'a. Ga misali yanzu haka a Jos jihar Filato da ke fama da tashin hankali, wasu marasa son zaman lahiya na can suna ta yaɗa labaran ƙarya iri-iri. waɗanda idan ba a yi hankali ba za su iya rura wutar rikicin da ake ciki. Labaran da hukumomin jihar suke ta ƙaryatawa. Sai dai kuma duk da illar da labaran ƙanzan kuregen ke yi a cikin al'umma, mutane sun yi yarda da su akan labaran gaskiya da amintattun kahohi na asali ke yaɗawa. Ko meye dalili? Assalamu alaikum ingantaccen jarida sunana Sahabullah Suleiman na zama a garin Abuja. Gani na abin da ya sa mutane suke yadda da fake news a kan amfani da kafafen yada labarai wanda suke da rijista da gwamnati wanda suke da daddu shine yanzu social media din nan da ya mutum kowanne mutum yana iya yana iya rubuta ya yada ba tare da wani kaidi ko wani bin process da ya kamata ya bi ba sannan mutane kuma su da ilimin da su gane cewa wannan labarin gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba kuma ba sa ba sa bibiyan abubuwan yanda ya kamata ba sa lura da wannan labarin daga ina ya fito ya aka yi ba sa tsura shi a ma'auni na hankali ma dan akwai labarin da idan mutum zai tsura shi a ma'auni na hankali ma zai gane cewa wannan labarin ba gaskiya bane. Assalamu alaikum da farko dai suna na Usman Manuka mai rawar funto a cikin jihar Katsina da ke tarayyar Najeriya. Hakika ba wani abu ke kawo labaran karya ba a musamman kafafen watsa labarai illa sai neman suna da waɗansu musamman matasa kan yi. Shi yasa al'umma yanzu an fi yadda ga irin jaridu manya kamar su Daily Trust irin su Aminiya Sponge wanda idan ka ga labari ka san labari ne sahihin labari babu kage cikin shi. kamar yadda gwamnati ta ɗauki mataki a kan kamfanin twitter a kan irin abubuwan da ake a kai to ya kamata su ma irin waɗannan hanyoyi ya kamata gwamnati ta ƙoƙarin daƙile su domin abubuwa ne da ke kawo tashin hankali da dama kuma waɗannan abubuwan sun taimaka sosai wajen kawo bambanci da ƙabilanci a cikin ƙasa. Ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kenan akan yadda labaran bogi ke tasiri a cikin al'umma. Shin akwai wata dokar sa ido ne da tsabtace kahohin sada zumunta a Najeriya? Bilkisu Ahmed ta tattauna da wani tsohon ɗan jarida kamar haka. Bashir Baba Muhammad, tsohon ɗan jarida kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Na farko fara ta kan kafofin yada labarai waɗanda aka sani na asali. Mm. kamar gidajen jaridu a gidajen rediyo da talabijin wanda sai hukumomi ma sun amince musu suke kafuwa a nan ana samun ma'aikata ma'aikatan nan bilkisu sai sun je makaranta daki-daki sun samu horo wajen aiki don haka gaskiya samun labaru na karya daga irin waɗannan yana da wahala ba wai babu ba wajen aiki din idan wannan mai aiki ya ji ya ɗauko labaru sai edita ya duba an tantance sannan ake yayata ma duniya ta ji to amma shi baza labarin karya ni na fi zargin kafofin nan na zamani wato kafofin sada zumunta wadda ake kira social media saboda wannan kafofi ne na yada labarai a hannun kowane irin tarkace da mutumin kirki da mutumin kwarai da sakarai da shaidani da takadari da lalatacce duk kowa zai iya kai kansa cikin waɗannan kafofi na zamani ya yada abin da yake so. To kana gani babu doka ne? A'a, akwai doka. Yanzu kin ga idan in fara ta kan kafofin yada labarai na asali ɗin da na faɗa tun farko. Mm. Baya-bayan nan mun ga gwamnati ta yi gyara akan dokar da ta kafa a wato hukumar nan da ake ranta NBC, wato hukumar da take duba aikin gidajen rediyo da na talabijin. ta yi gyara akan dokar da ta kafa ta da nufin dakile labarin karya da waɗannan da akan samu a hannun waɗannan kafofi na asali to amma tun wajen karɓar horo bilkisu ai kowane ɗan jarida an horar da shi yadda zai tantance labari saboda haka inda a ce ba a samun gurɓatattu a cikin 'yan jaridar kin ga irin waɗannan gyare-gyare na irin waɗannan hukumomi da ba zai kota so ba Na'am. To ita hukumar NBC din wato hukumar kula da kafofin yada labarai ta Najeriya ba ta komai ne akan wato ba ta sa ido ne akan su intanet da su wato kafofin sada zumunta na Facebook da Instagram da WhatsApp din dai wa'annan na sada zumuntan ba ta sa ido ne akan su. To ina ga wannan ba huruminta bane amma ba maganar huruminta bane ko ma ba nata bane. In ma ba huruminta bane akwai ba watakila ba za a rasa wata hukuma wadda take da hurumin yin wannan ba matsalar da ake samu a har ko a ko ina ma nan duniya yana da wahala sa ido da kuma dakile a yin abin da aka ga dama a ta yin hanyar amfani da irin waɗannan kafofi na sada zumunta na zamani yana da wahala kwarai da gaske domin yanar gizo ma ake kiran abin in baki manta ba mm. to amma a najeriya ko dama ai babbar matsalar mu ita ce kowa zai yi abin da ya ga dama babu abin da za a yi babu shari'a a najeriya dama lalacewar shari'a ita ce ta lalata najeriya wannan shine matsalar da muke fuskanta a najeriya ba wai doka ce babu ba akwai dokoki suna nan kuma idan za a yi doka sau dubu muddin ba za a aiwatar da dokokin nan ba a nuna misali ga waɗanda suka yi tabka lalata sauran masu niyya irin tasu su gani to har abada haka za mu ci gaba da lalacewa Bashir Baba Muhammad kenan tsohon ɗan jarida kuma mai sharhi a kan kahohin yada labarai. Kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ta Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da Google Podcast. Haka kuma za ku iya jin shirin ta shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta shahukanmu na sada zumunta a facebook.com trust da twitter.com trust A cikin tattaunawarsu da Bilkisu Ahmed, Bashir Baba Muhammad ya alakanta yawaitar labaran bogi ko labaran ƙanzan kurege da kawohin sadarwa na zamani. Shi ya sa muka tattauna da wani ƙwararren masani akan hanyoyin sadarwa na zamani. Ga shi nan da irin nashi bayani akan yaduwar labaran karya da kuma hanyoyin tantance su. Sunana Abdullahi Salihu Abubakar, amma an fi sani na da suna Baban Sadiq. Ni mutum ne mai gudanar da bincike akan hanyoyi da na'urorin sadarwa na zamani da yadda suke ainihin affecting din mutane a developing countries saka. So wannan nau'i na labaru ba wani abu bane sabo, illa dai kawai sun ya yaɗu yanzu saboda sanadiyar samun hanyoyi da na'urorin sadarwa inda labaru ke kaiwa wuri mai nisa cikin takaitaccen lokaci. Kuma mutane na da wayoyi a hannunsu a kowane lokaci mutum na iya rubutawa. A takaice nau'i ne na labari wanda babu gaskiya a ciki ko akwai gaskiya wani nau'i kaɗan amma karya ya fi yawa a ciki. A ganin ka me ya haihuwar da yawaitar waɗannan labaru na ƙarya haka? To, gaskiya abubuwa da dama na akwai dalilai da dama da ke haifar da su. Musamman mu a kasashe masu tasowa ko in ce har da ma galibin manyan kasashe zaki samu akwai dalilai irin na siyasa, akwai dalilai na kasuwanci, akwai kuma dalilai na rashin tsaro da kuma matsaloli irin da na irin clashes ko abin mai da suna yaƙe-yaƙe da ke faruwa tsakanin communities ko nationalities musamman a kasashe masu tasowa. ire-iren wayan abubuwan na haifar da ainihin wato yada labaru na ƙarya saboda wanda ya yada su yana so ko ma wata manufa ko ya nuna kabilarsa ce ke mai gaskiya ko addinin shi ne mai gaskiya ko kuma a su aka cuta ko na makamancin wannan. To yaya mutum zai yi ya iya gane ya tantance labarin ƙarya da na gaskiya akwai su hanyoyi? Akwai hanyoyi da dama hanya ta farko ita ce idan labarin ya galibin labarun da ake aikowa musamman ta whatsapp ma'ana ta kafofin sada zumunta irin su facebook da sauransu in ka ga labari galibi an samu su breaking news breaking news to ka tsaya ka kalle shi da kyau don haka duk labarin da ya zo ka kalle shi shin na farko idan labari ne wanda aka ce wani abu ya faru a wani gari shin ka duba na farko yanayin yanayin harshen wani irin harshe aka amfani da shi ba ina nufin yare ba ina nufin language din shi rubutun an yi shi rubutu ne mai kyau wannan rubutu ne na professional ɗan jarida ko ko dai rubutu ne irin na mutane da ke kan titi sannan hoton ya yake sabon hoto ne ko tsawon hoto ne sannan kana iya zuwa ka yi sace bayan na har akwai labaru da ya kira hawks ba labaru irin da kanzon da ya kamar da kika faɗa za ki ga su labaru masu sai? da suke nuna cewa in baka yi kaza ba wani abu kaza zai faru nan take irin wannan idan ka ɗiɗi in kai kofin content din labarin kawai ka je Google search kawai kai pasting a ciki duk inda labarin yake saboda akwai website da dama waɗanda suke tracking ire-iren wannan labarin za ka gan shi a ciki da yawa ka kofin labarin ka sa a cikin Google search za ka gane cewa labarin na ƙarya ne duk wani labari in yazo za ka tsaya ka tuhumi labarin waye aiko shi a wace kafa na samu ko hadisi ne ka wannan hadisin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ka tambayi malami ba wanda zaran ka gani kawai shi kenan ka je ka ɗabbaka ba so yana da kyau mutane su rika neman karin bayani akan haka sannan bayan nan har wayo kamar yadda na faɗa duk sanda labari ya zo in ka gan shi ka ɗauke shi ka je google kai kofin din shi ka zuba a ciki search idan kai zuba shi a ciki za ka ga bayani in dai labari ne mai kyau za ka ga ainihin wato respectable media sun yi reporting din shi sannan har yau ka tuna cewa duk labarin da ka gani kawai baka bincike shi baka je ka yada shi ka yi forwarding ma wasu kamar yadda muke cewa mu ma an yi ni ma ai mun forwarding da ni ma bari in forwarding to idan kai haka idan wannan labarin ya creating wata matsala a gaba kai ma kana da zunubi a kai kuma kai ma in hukuma za tana bibiyan mutane in har za a iya ganin ka za a iya kama ka saboda ka taimaka wurin yaduwan karya bayan baka tantance hakikanin labarin ba musamman in labari ne mai tada hankali Abdullahi Salihu Abubakar wanda aka yi sani da baban Sadiq kenan mai bincike akan hanyoyi da na'urorin sadarwa na zamani. Hamza Idris edita ne a nan Daily Trust kuma mamba ne na babbar kungiyar editocin Najeriya wato Nigerian Guild of Editors NGE a takaice. Ya yi mana ƙarin bayani a kan labaran ƙarya da kuma yadda suke shahwar ainihin aikin 'yan jarida da yada labarai na asali. Masifa ce wanda ta addabi duniya gaba ɗaya. Dalili kuwa shine a halin da ake ciki yanzu kafin a samu labari na gaskiya guda ɗaya an samu na ƙarya. sama da ɗari kuma a yanzu a halin da ake ciki kusan za a ce da wa'annan labarai wa'anda suke na boge da su ake yaƙi ma a duniya manufa kafin a yi yaƙi da makami guda ɗaya an yaƙi al'umma da labarai na ƙarya so ɗari saboda haka babban abu ne kuma babban ƙalubale ne ga 'yan jarida ga al'umma da jami'an tsaro gaba ɗaya za a ga kamar mutane sun yi yadda da waɗannan labarai na ƙarya maimakon irin labaran da jaridu irin naku suke bugawa me yasa e to kusan haka ne wato saboda matsala ce babba a kamar mu da muke aiki a gidajen jaridu da gidan rediyo da gidan talabijin kafin mu bayar da labarai sai mun tantance shi to iya ɗaukan dogon lokaci to zamani kuma ya juya yanzu mutane ba sa son jira sun fi so daga abi ya faru su ji to su kuma wanda suke amfani da social media wajen yada labarai na karya sai suka samu babbar kofa a wajen shin akwai wasu dabaru da editoci ke iya bi su gano wannan labari na karya ne ko na gaskiya kwarai da gaske muna yi kusan kullum zan miki misali da kaina za ki ga shafuka sun zo da dama wanda in ka saka hannu a matsayinka na edita shi kenan ka ɗauki nauyin wannan labari kenan to abin da muke yi shine wani lokaci idan labaran ya fito daga wakilanmu da ke jihohi kin ga akwai wato matakai daban-daban na bincika wato sahihancin labarin tun daga shi zamani ne yanzu akwai intanet da sauransu yaran gizo kenan nan da nan in kai googling ka saka wannan labarin to zaka ga akwai wasu wato gidajen jaridu ko wasu mutane ko ma wanda suka yi magana sun saka mm-hmm. to sai ka duba idan ka duba sai ga yayi daidai da abin da wakilin ku ya turo idan ya yi daidai shi kenan, ka kubuta saboda idan aka yi ta'adi din ba za ma a nemi wato wakilin ka ba kai edita da kuka yi aiki akan labari ta kanku za a fara <laughs> eh, to yadda muke bincikawa kenan wani lokaci kuma har mukan kira wanda suka yi magana din ni na kan yi ba so ɗaya ba ba so biyu ba zan ce ranka kai ka faɗi wannan abin kaza kuwa ce eh, ni na faɗa Hamza Idris kenan edita a nan Daily Trust kuma mamba na babbar kungiyar editocin Najeriya wato Nigerian Guild of Editors NGE a takaice. Da kuma haka muka ka ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed wadda ta taimaka, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.